تمثل الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من Indillahi الله مباركة طيبة السلام wa ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan gari na jega a kuma wannan ƙaramar hukuma ta jega Akwai ba cikin wannan jiha ta kebbi ba don samai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wa'azi na da'awa kwamiti na ƙungiyar jama'a zarafin bid'a wai kamatin suna ta tarayyar najeriya wannan kwamiti da haɗin cewar shugaban ƙungiyar jama'a zarafin bid'a wai kamata suna na ƙasa baki daya fadilatu sheik a doktor imam abdullahi balalau wannan kwamiti karkashin daraktan kwamitin na ƙasa baki daya kuma turasti na wannan ƙungiya mai albarka sheik yakubu musa hassan kazina sautin sunna wannan kwamiti suna shirya wannan wa'azi na da'awa lokaci-lokaci daga jiha zuwa jiha wani lokaci a tarayyar Najeriya wani lokaci a ƙasashe makwabta. Shi wannan tsari na wa'azin da awa kwamiti yana da bambanci da wa'azi na ƙasa. Shi wa'azi na ƙasa da wakil kwamiti ta ƙasa ƙarƙashin mai gida Sheikh Abubakar Giro Argungu su suke organizing nashi. Inda Najeriya da sauran kasashe makwabta za mu ɗunguma kwai da kwarkwata mu yi ambaliya malala gashin tinkiya mu cika wani gari a ita da sabon Allah. To shi wannan wa'azi na da'awa kwamiti ana tsamo zakakuran maluma ne daga fadin Najeriya gaba daya. Wayannan maluma za su yi rubdugu taron dangi a jiha daya. yanzu wannan program da ake yi a nan jihar kebbi maɗuma matasa wasu ma masu digiri da digirgir kai har da digirgigiru maɗuma ne masu yawa da za ka zo da trailer za ta yi overload a basaura a ƙasa suka yi ambaliya suka shigo wannan jiha kowace lokal gamman za a tura maluma kowane lungu da sako. aiwa maza wa'azi aiwa mata wa'azi aiwa sarakuna wa'azi aiwa talakawa wa'azi aiwa 'yan kasuwa wa'azi aiwa masu sana'a wa'azi aiwa 'yan boko wa'azi aiwa 'yan siyasa wa'azi aiwa marasa lafiya wa'azi aiwa masu lafiya wa'azi ayi ayi ayi ayi to bayan an yi irin wannan wa'azi an kara da kowane lungu da kuma shi ne aka tattaru yanzu ana cikin garin jega domin shugaban kungiya na kasa da kansa ya zo ya sa wa taron albarka ma'ana ya nema wa taron albarka wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ƙara wannan taro namu albarka wani abin da zai ba ku sha'awa wannan program kamar wa'azin ƙasa ana hada shi da abin da ake cewa medical outreach inda akan zo da team na likitoci domin duba marasa lafiya kyauta wani bangare na da'awa da wannan ƙungiya take gudanarwa. To yana addu'a wannan taro Allah ya kara masa albarka. Mai gida Malam Abubakar Giro ya gabatar da ta'aziyya na rasuwar ma'aji na wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya. Allah ya karɓi rayuwarsa da zuwa gabatar da jana'izarsa a garin Bauchi. Muna addu'a wannan bawan Allah Allah ya rufe shi da rahama dattijo mai albarka wanda ya kwamfaɗi sunna ba kurbaye ba kuma gogaggen ɗan boko domin so da ya kai mataki na famanan sakatare kamin ya ritaya kuma ya ba islam rayuwarsa ake ta gwagwarmaya har zuwa wannan lokaci Allah ya gafarta masa labari ya same ni ta hanya ingantacciya shi ma ɗan uwa mahadacin alkur'ani mai girma mataimakin shugaban majalisar alaramomi ta tarayyar Najeriya alarama Ahmad Sulaiman Ibrahim Kano shi ma an mata rashi yar uwar mahaifiyarsa Allah madaukin sarki ya mata rasuwa wata kuma matsayin uwa take a gare shi shi ma muna addu'a wannan baiwar Allah Allah ya gafarta mata da mu da shi duka Allah ya ba mu ladar hakuri ba talakawa ne zalla a wannan wuri ba yadda za ku gani da idanunku mai girma sarkin kabin jega muna tare da shi a wannan wuri ya sa alkyabba ta sarauta ya yi rawani irin na malamai kuma idan ya rika girma aka fara wa'azi sai abin da mita ta nuna bar taba sarki Allah ya kara wa rayuwa albarka shugaban karamar hukuma muna tare da shi majority leader na house da sauran jigajigai na shugabanni a wannan jiha da wannan karamar hukuma da suke wannan wuri duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ba da mai wazi zai yi ba amma akwai wani hadisi na Annabi Muhammad to gari ya waye a saurara sai gari ya waye a saurara imam tirmidhi ya rawaito hadisi ba shi kada ya rawaito hadisin ba Hadda Jarumi. darimi kuma hadisi na ingantacce wanda allama nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin hadisi idan wata ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga jinjirin wata akwai wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yakan ce Allahumma ahillahu alaina بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ماذا الله صلى الله عليه وسلم yakan roƙi Allah madaukakin sarki wannan jinjirin wata da ya kama to Allah ya yi wa wannan al'umma ni'imomi guda hudu Nima ta farko shine zaman lafiya Nima ta biyu shine imani shi sa yace bil amni wal iman da zaman lafiya da imani sai ce wa salamati wal islam ni'ima ta salama wasu malamai suka ce salama a nan tana nufin zaman lafiya wasu malamai suka ce a zaman lafiya a yi magana a kan shi salama a nan gurin tana nufin lafiya wal islam da musulunci da wannan ne malamai suka ce wayannan abubuwa guda biyu da annabi ya haɗa suna da alaƙa da juna da ya ambaci al'amnu sai ya haɗa shi da imani da ya ambaci assalamatu sai ya haɗa ta da al'islamu wannan ya nuna tsakanin amnu da imanu akwai alaƙa tsakanin salama da islam akwai ne akwai alaƙa kenan duk al'ummar da take buƙatar amnu to amnu ba zai samu sai an samu imani al'umma da ke buƙatar salama salama ba za ta samu wasu an samu al'islam wayannan abubuwa guda biyu dukkan su 'yan tabaye ne tare suke tafiya shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwama su a cikin wayannan wato ainihin hadisi sai ku saurara ku ci idan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga babu shakka waɗannan abubuwa da aka mata akwai alaƙa tsakanin su idan ka dauki abun zaman lafiya da imani imani wanda babban abin da muke bukata a Najeriya a halin yanzu babu kaman zaman lafiya ba abin da wannan kasa take bukata kamar zaman lafiya me yasa na faɗi wannan magana saboda barazana iri iri da take tintarin zaman lafiya a cikin wannan kasa akwai barazana ta yan boko haram waɗanda ana ta ɗauki ba da su tsawon shekaru an karya su an ci su wuraren da suka kwace an sake kwacewa amma dai har yanzu suna nan suna yin sunkuru suna yin ɓanna wutar ba ta gama mutuwa ba akwai matsala ta kidnapper masu sace mutane tana kan hanya tana da ni in ka tsaya gidan nan za ka sha mai kana waje-waje idan fitsari ya tada ka a tsakar daji to za ka gwamnace ka rike fitsarin sai ka je bakin gari kamin kai manoma a daji ana bin su ana ɗaukewa ana hana su noma matafiya ba su ainihin hankalin su bai kwanta ba kuma musibar babu wanda ta bari an ɗauki ɗan kasuwa an ɗauki zai gari banza an ɗauki mai kuɗi an ɗauki talaka an ɗauki jahili an ɗauki malami sai har ana raba a hanyar suleiman ibrahim ta da aka yi wajen an ɗauki talaka an ɗauki sarki an ɗauki ma'aikacin gwamnati babu irin mutumin da ba ɗauka ba abin da wannan yake nuna ba wanda ya tsira ce wanda Allah maɗaukin sarki ya tsiratar matsalar tana nan ana ta fama da ita kama su ake kuma ba su daina ba akwai barayin shanu da suke bi daji suna kwashe shanun mutane ita ma ana nan ana ta fama da ita akwai 'yan ta'adda a wasu bangare na kudancin Najeriya ko South West ko South East wayanda suke barazana ga haɗin kan ƙasar da zaman lafiyar ƙasar da nake so da nuna mana shi ne Najeriya daga abin ta bi komai bukata a hali yanzu shi ne suna bukatar amnu zaman lafiya gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta amma mai wadatar ba kuma ita kadai da za ta iya ba sai Allah madaukakin sarki ya shigo cikin harkar ya kawo taimakonsa shi kuma Allah idan ana so ya kawo taimako akwai ƙa'idoji da ya saka bisa waɗannan ƙa'idojin da yake kawo taimakon Allah ka ba mu iko cimma waɗannan ƙa'idoji domin mu samu taimakon a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana amnu yana tare da imani idan kana karanta alqur'ani mai girma ana ramba idan ka je ka cikin suratul nur sai Allah cikin sarki ya ce wa adallahu allazina amanu wa adallahu

كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله بدر في سركي yace wa adallahu alladhina amanu Allah ya yi alƙawari ga masu imani minkum daga cikin ku ji Allah ya ku yan Najeriya wa adallahu alladhina amanu minkum Allah ya yi alƙawari ga masu imani daga cikin ku wa amilu salihat kuma bayan sun yi imani suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce ga abin da Allah zai musu la na fil ardi idan da mulki yana hannun arna idan da mulki yana hannun makiyansu Allah zai kwace shugabantar da masu imani a bayan ƙasa Allah ya karɓi mulkin ya danka shi a hannun masu imani ne la na fil ardi idan wani yana kokon kaman ba zai yiwu ba Allah ya ce ba yau ya fara yin haka ba kamar takalafan ladina min qablihim kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shugabantar da masu imani waɗanda suka gabata a can baya Allah ya danka mulkin duniya a hannun masu imani ba yanzu Allah ya fara ba yanzu ma musulman duniya Allah yana tabbatar muku matukar kuka yi imani kuka yi ayyuka na kwarai Allah sai ya shugabantar da kuwa bayan kasa baki da kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar. Ku ce alhamdulillah. Allah mun gode maka. Allah ya cika alkawarinsa. Domin Allah ba mai saba alkawari ba ne. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastaklifannahum fil ardi kama taklafa alladhina min qablihim. Sai Allah ya ce wa na yumakkinanna lahum dinahum alladhi na lahum. addinin na musulunci Allah ya muku alƙawari idan kuka yi imani kuka yi aiki na kwarai sai Allah ya tabbatar da wannan musulunci ya ba mai duniya gaba daya ya kuma ahli sunna wannan sunnar sai Allah ya sa ta ba mai duniya tun daga mafitar rana har zuwa mafaɗar rana babu inda suna ta manzon Allah ba za ta je ba shekaru da dama da suka wuce na taɓa yin wani wa'azi nake cewa in Allah ya yarda wata rana hatta majalisar ɗinkin duniya security council na majalisar ɗinkin duniya sai an wayi gari musulmai sun shiga ciki sunna ta shiga ciki a cikin wurin ana cewa inna alhamdulillah ina hamadu wa nasayin sai da nake faɗin wannan magana wani dan boko ya sha boko ya koshe ta tsare da dariya yace zancen zan zancen wofi wannan bai san me ake cewa majalisar ɗinkin duniya ba lokacin da shugaba ya ɗauke mu muka shiga ƙasa amurka muka je new york sai ba mu a cikin majalisar ɗinkin duniya a majalisar ɗinkin duniya sai ga mu a security council inda kwamitin sulhun da majalisar ɗinkin duniya suke zama wannan yar gudumar da in an yi ittifaki ya ce daga ta a buga da an buga an gama sai ba wannan yar gudumar a hannun shek abdullahi ba bayan shugaba ya dara rasa nima ne goma da ya ne ba sun sani da karambari sai da buga ta daga na kafirci da shirka da bidi'a. masallacin juma'a a cikin majalisar ɗinkin duniya a amurka a new york akwai masallacin juma'a masallacin ma sai da aka kawo shi a ciki a bakin ruwa domin a ƙara girman masallacin muna zuwa sai aka ce shi kan lai balarar shi zai ba da limancin juma'a a masallacin juma'a majalisar ɗinkin duniya mamaki ba ku sha'awa ba yanzu maganar da nake da ku shugaban congress na majalisar ɗinkin duniya gaba daya inda sama da ƙasashen ɗari da ashirin na duniya ake haɗuwa a yi taro a tattauna a yi matsaya a kan duniya wanda yake shugaban taron gaba ɗaya yanzu shugaban nata gaba daya musulmi ne ɗan izala ɗan izala ɗan izala ba shi ne na ku sha'awa ba ɗaya daga cikin jikokin shehu ɗan gado da abdullahi gwadu shi ne farfeso bande farfeso bande lokacin da muka ce masa ziyara lokacin yana ciyar yana permanent representative ba riga an ba shi wannan kujerar ba mun kai masa ziyara a ofis ɗinsa sai ke cewa da ta gane ni na cire cire na fuska cire ta samun ba ba yake an tafsiri da ake yi a Sokoto a nan Savannah Bank da Angoro da Round yake tare da mu ake yi mu muna cikin masu ya taso tun daga can ya zo har hotel din shugaba ya gaida shi ce kuma ku taya ni addu'a wannan kujera ana sata bangare na duniya daban-daban ne wannan karan afirka aka baiwa Tun kasashen afirka kuma sun haɗu sun yi zama sun yi itifaki sun ce za su canye su bar wa najeriya babu hamayya in allah ya ni za a ba kujera an ba shi kujera a cikin watan ramadan da ya gabata ya zo hannun Najeriya shugaba Buhari da kansa shirya masa walima muka ce wannan karamar walima ce aka izala sai ta je har Amerika ta yi ta walima maganar da faɗa ta tabbata ko wata Sai ku saurara ku ji ashe yan wani takan nan yan karamar karamar ruwa muna ɗanɗana irin wannan yan karamar yace wala yumakkinan da lahum da alladhi tabara wallahi musulunci ya ma mai duniya hali ta ma hanya ta don ingila akwai hasashen da ganin zuwa shekaru masu yawa musulman ingila sai suke yadda ba musulmai ba yawa coci coci ne ake maidawa masallacin juma'a da makarantun islamiyya kun san babu abin da ke da sauƙin maidawa masallaci kamar coci an gaban zuwa yake dan ban tarewa sai a ɗayi mai rabi kira dai Hatsikiri wanda aka san shi yanzu da Islam daga san da ya musulunta ya karbi kalmar shahada zuwa yanzu sun yi kwambatin coci sama da ɗari biyu da hamsin sun koma makaranta da masallacin juwa a ƙasar Ingila. Yanzu magana da nake gaya muku gwamnan garin London musulmi ne. Zimarin abu nan da musulmi ne. Na David Ham musulmi ne. Yanzu ana da bayar-bayar wajen guda shida zuwa takwas da musulmi ne a ƙasar Ingila. Kuna jin sarauniyar Ingila sai ce ita ba ta jin da da kwanciyar hankali sai an kai ta masallaci tana jin karatun ƙur'ani. Aka ce tsohuwa kin fara rudewa take wallahi ba rudewa ne ba da hankali na. hatta in kun bincika tarihi ne ina tsammanin jini na ma yana da alaka da jinin manzan Allah haji zai kuwa ta gudu da fadi ku je ku ga yadda masallatai ake da'awa ake karantar da addini Allah ya faɗi gaskiya musulunci ya mamaye jero ko ina musulunci ya mamaye ka shiga har Scandinavia can ƙarshe inda ƙanƙara ke zuwa kan tafi alam inda rana ke fitowa ta tafi kuwa a hannun suna suna da suna da awa wuri. Yanzu haka ƙungiyar sara ta samu gayyata zuwa ƙasar Australia. Daga Australia sai ƙanƙara inda ɗan adam ke rayuwa a duniya ya ƙare. Da duniya tana da bango fiya ce bangon duniya. Kai Allah mai iko. الله يتوى لا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم سوى الله يتوى عبد الله قال عن قريش ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أولن فسيدي دفاد ويزباء دترددي ما بجي أنك ذات أنك أمك أولن ترددي نبوك حرام أولن ترددي نكل بابا أولن ترددي نبوك عيشانه tsoro da taraddadi na NRCC, tsoro da taraddadi na Mirka Zan Yamurai, manoma, kwanta-kwanta, tashi zama kwanta-kwanta ta hanyar gida. Sai ka dawo gida ka sauta kuma akwai yan tashi-tashi. Allah ya ce wannan tsoron sai ya canja muku shi da aminci da zaman lafiya. Me Allah yake so ku yi? Ku tara ya fi abin da Allah yake so ku yi. Allah ya ce ya abudu na ni. Ya abudu na ni na shirku na bihi shayya. Ya yi ɗan durni, ya yi ɗan durni, ya yi ɗan durni, ya yi ɗan durni. Ya abudu na ni. Abin da Allah yake so shi ne ku ta masa shi kadai shi yasa ya tere ya abu da ne suna bauta mu la yushriku da bishe ya ba sa haɗa da kowa wajen bauta abinda Allah ya yake bukata ya muku wannan gatar ku bauta wa Allah shi kai a tabbatar da tauhidi a tabbatar da tauhidi a yanki shirka tauhidi da na tauhidi da kafuwar shirka ga da abin da ke haifar da rashin zaman lafiya cikin al'umma ya ku bayan Allah daga cikin wa'anda ke jawo mana bala'i a Najeriya akwai masu sujira wa kabari daga wa'anda ke jawo mana bala'i a Najeriya akwai masu roƙon wanda ke cikin kabari daga wa'anda ke jawo mana bala'i a Najeriya akwai malaman tsubu masu raba ɗari daga masu jawo mana bala'i a Najeriya akwai malaman tsubu masu raba karhu daga masu sawa gana bala'i a Najeriya a sama ta ta a tare gawa a kayan rikabani daga cikin masu sawa gana bala'i a Najeriya an kama su a yanku a zakarin gawa daga cikin masu sawa gana bala'i a Najeriya an kama su cewa kwakwarar irin jariri a tsafi daga masu sawa bala'i a Najeriya an kama su yanku farkin mutum a tsafi daga masu sawa bala'i a Najeriya akwai malam gobe da nisa daga a Najeriya akwai bokaci kan duba ganin bai Allah daga bala'in Najeriya akwai masu bauta aljanu daga masu kawo bala'in Najeriya akwai masu rubuta wa kawo hatimin annabi Yusufa ta yi tsarki har da ta zai ƙara sai ta samu fasfarmomi da yawa daga cikin masu kawo bala'in Najeriya akwai masu ba bala'in sa'a daga masu kawo bala'in Najeriya akwai akwai akwai akwai duk wani mushriki ya bada contribution a cikin bala'in Najeriya Allah ya ce ya abu dunani la yushriku na bishiya idan ana ta Najeriya ta zauna lafiya ƴan sanda ku yi kokari Allah ya saka muku da alkhairi sojoji ku yi kokari Allah ya saka muku da alkhairi jami'an tsaro ku yi kokarin ku Allah ya saka muku da alkhairi ƴan civil defense ku yi kokarin ku Allah ya saka muku da alkhairi ƴan hizba ƴan agaji duk ku yi kokarin ku Allah ya saka muku da alkhairi amma wannan ba zai isa ba sai an ɗaure wa wa'azi gindi sai an ɗaure wa karantarwa gindi sai an yada aƙida sai an yada karanta Allah sai an yada abota wa Allah saboda haka ya kai shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari an ɗaure wa wa'azi gindi a yada aƙida ta tafiya Najeriya. Wannan yana daga abin da zai taimaki zaman lafiyar Najeriya. Sai an karanta da zama addini sai an mutu wa'azi sai an yi da'awa sai an tuna musu Allah wanda ya san Allah ya zai je ya kashe wani. wanda ya san Allah ya zai je sabo wanda ya san Allah ya zai sace wani ke daji ya daure wanda ya san Allah ya zai je ya dukiyar wani wanda ya san Allah ya zai je ya ta'addanci wanda ya san Allah ya zai zama dan ta'adda a cikin al'umma wanda ya san Allah ya zai yanka washi wanda ya san Allah ya zai samu a masallaci wanda ya san Allah ya zai samu a asibiti wanda ya san Allah ya zai samu a kasuwa wanda ya san Allah wanda ya san Allah wanda ya san Allah dole sai an dasa wa matasa addini an dasa musu ke mai girma gwamnan jihar Kebbi, gwamnonin Najeriya, ku taimaki ƙungiyoyin dawa, a yaɗa dawa, a yaɗa sunna, a yaɗa aƙida, a yaɗa tsoron Allah, a yaɗa kishin ƙasa, a yaɗa nuna wa mutane girman Allah, da hakkin musulmi. Yanzu mai gida gizo ke cewa haramun ne ka zaɓi musulmi. Wanda ya san wannan ya zai biyo zaɓi wani. Haramun ne ka tabar da musulmi. Haramun ne ka cutar da musulmi. haramun ne ka yi wa musulmi kaza kai haramun ne ma ya shiga kasuwanci ya riga yana ciniki ka zo ka take ba za ka shiga haramun ne ka tunkar da ɗan ta kowace tukka idan an ka zara al'umma irin wannan tarbiyya al'umma za ta zara lafiya ko ba za ta zara lafiya ba al'umma za ta zara lafiya ku kalli kidnapper za ta kama ana jira da su za ka ji an tambayi yaro Ta yi karatun addini ya ce ban taɓa yi ba ka yi karatun Qur'ani yace ban taɓa yin karatun Qur'ani ba ya aka yace ina ina ban taɓa guda mun ba ka yi karatun boko yace ban taɓa yi ba shi jahili ne gaba da baya dama da hagu shi shi jahili ne original ne da bai yi boko ba bai yi arabiya ba bai san alifin ba ba bai san abcd ba ba kawai ba halin ba shi ba wai ko fatiha bai iya karantawa ba yanzu wannan wani irin ta'addanci ne ba zai iya shiga ba kuma ya sunan ka sunan musulmi na addini ka musulunci kana sallah ya ce bai ne ka bai sallah ba wanda ya koya ba shi ne ka bai sallah ba wanda ya karanta da shi na abin mamaki wanda in zuciyarsa ta kushi ya shiga ko da irin ta'addanci kai yan sandan Najeriya ba su ya tsara Najeriya idan ba koyawa yan Najeriya addini Allah ta tsaka mai girma sarkin kafin jaga da alkhairi kafin mai sanar ta da martaba martaba sarki biyar a fadasa. yake wannan wa'azi da wannan da'awa in ka ta zana taimaka a zauna lafiya yake yanzu kasar jirgin gaba da yan kirgar da yan sandar da ke jirgin gaba da ba su wuce guda ɗari ba yake ke su kai ɗari ba yake ko cikin garin jirgin ɗan sanda ɗari ya isa ya zauna da ke lafiya yake mai ana da'awa ana gaya mutane Allah ana koya musu addini ana tusa musu imani ana tusa musu aqida ana dafa musu sunna ana dafa musu tarbiyya sun da Allah sun san darajar dan adam sun san matsayin dan adam sun san hadarin zubar da jini sun san akwai lahira akwai kabari akwai awu akwai siradi akwai sikeli akwai wuta akwai aljanna akwai akwai akwai akwai akwai akwai za ki iya zama yin sata yadda ko sun ce za su yi ta'addanci ne sun tuna da wa'azin za su kuma su tsoron Allah. Yaushe ko talla labari, yi, Dr. Rasul Ibrahim ya kawo wata kista a cikin littafin sabonci hira mai ban sha'awa. Ɓarawo ya shiga masallaci, ɓarawo, kun zama rawa masallaci ya ta baci. ya shiga masallaci kuma sai ga masu neman barawo ya ji magana mutane za su shigo cikin masallaci sai ya rasa cewa an biyo shi ne ya rasa yadda zai yace kawai sai alƙibla ya kama sallah ya kabbar har bai fara nafila ga barawo yana nafila a masallaci mutanen da suka shi suka ce a ah, sallah yake sallah ki ba matsala mu zauna mu jira ya gaba ai ko rana ayi dogon sallah sallah take ta gane sallah take ne kai balawar ya tsawaita tsayuwa ya gaji da ruku ya gaji dole da sallar ta zo ƙarshe ya ji to Allah ya kama ni ba da zai iyaye sallama yana yin sallama sai mutane suka taso sai suka rungu mai shi suna Allahu akbar cikin farin ciki da murna suna zo mu je mu je da kai dai zo bala ne ce ban gane ba ba abin da shi ba sai gidan sarki ana zuwa sai aka ce a wuce a kai shi masauki aka kai shi masauki an shirya masa gara an shirya girki ga gurin kaji farawa ya ce a'a ya sha gara ya ce duk abin da zai faru ko za su ake mu na ta gari sai ga an zo da shi gaban sarki kun san mai sarki ya ce ya ce kai saurayi ka san me yasa aka kawo ka gabana farawa ya ce a'a ya ce to ina da rasu ina so zan aure da ita kuma mijinta in ba shi sarauta sai yana bi shawarar malamai suka ce ni mai tsoron Allah ba shi sarki ya ce to na sai ina zan samu mai tsoron Allah na ce a bari sai tsakar dare kowa na bacci a je masallaci duk wanda aka samu yana na shida to shi ne mai tsoron Allah zo ne sai biye shi ne aka je aka samu ka yace sun ba mu labari ba saba gani mai dogon tsalla irin gaba sai tsoron Allah kun san me ya faru sai ya fara yi sai ga shirkin amarya dan ta'aziyya sun fi wani wanda ya rasa sai ga sarauta an ba shi shike da ya hai wannan fara wani shiru yace yanzu sallar da ne ba dan Allah ba ita ta bani wannan darajar. to da dan Allah ne sallar wakilin da rija za ta ba yace wallahi da yau na daina sata yace sallah kuma daga yanzu babu daga kafa haɗe shi cikin gabas. sallah guda ba ta masa da zai shigo wasa sallar da ma ba dan Allah ya yi ta to ya kake tsammanin wanda aka koya mai sallah aka ba shi tarbiyyar sallah yana kanzu sanawa yana shafa'i da rukun da katul fajar ya zai zama dan ta'addi ne na kashe gaba sai na babar hanyar shi ne a aka sai al'umma imani

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ku saurari magana Allah ya kuma yin Allah Allah ya ce fal ya budu rabb hadal bayt su bauta wa ubangijin dakin kaba, ashe kaba ma ba ita ake bautawa ba wa ake bautawa ubangijin dakin kaba ake bautawa fal ya budu rabb hadal bayt sai Allah ya ce alladhi an'amahum min ju' wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawf sannan ya aminta da su daga tsoro kenan idan al'umma tana buƙatar Allah ya kori yunwa daga cikin al'ummar a samu abinci a samu wadata arziki ya yawaita to a bauta wa Allah shi kadai kara hada shi da kowa kara hada shi da wani abin bauta fali ya abu abudu rabbu hazal bayt idan al'umma tana buƙatar zaman lafiya tana buƙatar kwanciyar hankali a daina ta'addanci a daina zubar da jinin al'umma ka'idar shi ne fali ya abudu rabbu hazal bayt su bauta wa ubangijin ɗakin kaba shi kadai su kare ta shi da bauta kar su hada shi da kowa wannan ne sanadiyar samun abinci cikin al'umma wannan ne sanadiyar samun zaman lafiya a cikin al'umma Allah ka kawo zaman lafiya a Najeriya a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa a wannan numakin killahun haraman amina mutanen Makka ba mu zauna da su a harami amintacce ba gari da kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma yi juba ilaihi samaratu kulli shay in kun ma mangoro mai kan su za a saiwa in kun wa ayaba mai kan su za su shanye in kun yi kankara mai kan tan za a kai inabi mai kyan kai dai masa ka gani ko Allah inabi ma kala kala ne akwai jan inabi akwai koren inabi akwai bakin inabi akwai mai kwallo akwai mara kwallo duk wani 'ya'yan itace Allah ya sa can ne matattara me yasa ya zama matattara saboda an tsaye da tauhidi an ta Allah madaukin sarki da bauta Allah ka ba al'umma mu ikon karanta ta da bauta da tsaye da tauhidi a cikin ta ya ku bayin Allah yadda abdu da imanu suke da alaka hasanan salama da islam suke da alaka salama idan al'umma tana so ta kubuta daga cututtuka ta kubuta daga yaƙe-yaƙe ta kubuta daga matsaloli abinda za ta riƙe al'islam abinda za a riƙe al'islam kai ku saurara ku shi Allah ya nuna wa ƙasashen duniya aya ƙasar China da ta tana da ƙarfin dukiya ga ƙarfin jama'a ga ƙarfin masana'antu ga ƙarfin soja ga ƙarfin tattalin arziki ga ƙarfin makami ga ƙarfin siyasa kun sai mai kasar ta yi sai kace ta haramta addinin musulunci an kama sama da musulmi miliyan an daure sama da musulmi miliyan an kai gidan kudu wannan bai tsaya ba Allah kaɗai ya san musulman da aka kashe duk wannan bai rushe su ba sai suka ce bari su fito su ɗebo ta da fadi su zaki Allah su zaki musulunci duk abin da Allah zai ga fili ga mai doki kun san me suka ce sai suka ce Islam is a virus which must be eradicated suka ce musulunci kwayar cuta ne musulunci virus ne kuma dole a kaure shi da wannan aka rufe masallatai aka hana kiran sallah aka hana sallar jami'i asalin ka azabtar da bayan Allah ba su je ba su gani ba illa an ya kuma rabbun Allah asalin ka azabtar da su ba abin da ba yi ba sai Allah ya ce musulunci kuka ce wa virus musulunci ne virus to bari in turo muku virus. kawai sai Allah ya turo musu wani irin virus don ya kama ɗan adam ya yakan rikita jikin ɗan adam gaba ɗaya. ɗan adam jikinsa zai rinka gargada da yana haushin kare idan ba ya kama mutum za ga mutum yana tsalle yana faɗuwa ƙasa saboda zai ji azaba da bala'i da raɗaɗi kowane ɓangare na jikin shi za su ga mutum yana dukan bango da kansa yana haushin kare yana tsalle yana faɗuwa, yana haushin kare ana linda mutum ana danne shi yana yunkuri yana hancin kare jini ya rinka barko masa ta ko'ina da ƙarshe ya sheka gwarzaku Allah ya kara nauyin ƙasa. Kun san me yake faruwa? Bala'i ne balan. Aka tara likitoci sun ga ga matsala. Kullum sai kamuwa ake. Sun mutum ɗaruruwa na mutuwa. Aka dawo dubbai na mutuwa. Aka ce duk wanda ya kamu a kai shi a kulle. da ba sun kula musulmai ba yanzu za su fara kulla kansu da kansu da ba Allah ya ce duk abin da ka bashi shi zai maka aljaza'u min jinsil amal in ka taimaki Allah ya taimake ka ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit qadamakum in ka ci taimaki Allah alƙawari ya tuka maka wa rasul bi ahadi wa لعل أنك تفسرني mai banda Allah babu wanda ya san adadin yan China da suke daure a halin yanzu an killace su ba za a ba su fi guda da jama'a ba sai Allah ya kara daure su kasashen duniya suka ce ba za ku zo ku kawo mana ba ta kasa ta dole yanzu da mun akwai yan Najeriya da ke can zuwa an dole Allah ka tsare mana su da sauran musulman duniya baki daya kun san me ke faruwa kasashen duniya idan mutum ɗan ƙasa ya je da in zai dawo to tun a afirai yana sauko a jirgi zai samu wasu ma'aikata sun sa rigar leda sun toshe hancinsu. da wani bututu na gas irin na masu kashe gobara yadda ka san ana fesa a gobara ba za shi idan ɗayan kashe gobara sun zo haka za a feshe shi daga sama har ƙasa a turnike shi da hayaƙi da kama da barkunan tsohuwa sannan a ce masa ya wuce wannan laifinsa kawai ya je wajensu. to ku saurara ku ji ku ce Allahu akbar Allahu akbar karshe suka gama bincike sun gagara gano mai bala'i sai aka ce musu bala'i sun zagi musulunci da kuma azabtar da musulmai wannan juma'a da tauke sai ga shugaban kasar China gaba daya a masallaci ya je yana roƙon neman a taimaka da addu'a a taimaka da addu'a ina ƙarfin tattalin arziki ina ƙarfin soja ina ƙarfin makamai Allah cikin rundunonin sai turo ya karamar runduna guda daya ba sojoji ne ya turo soja ne ya turo ya ce coronavirus go and give them one plus seven die to ku sai ra ku wani ikon Allah cutar sai zama arna take kama ba ta kama musulmi kamin ka ji an ce ta kama musulmi guda da yayi ce annabi ya faɗa ya ce wa salama wal islam wa salamati wal islam kusan da yake faruwa wallahi da zunnan wani ya turo min kilif yan china a ƙasar china a wannan satin guda dubu ishirin suka karbi kalmar shahada guda dubu ishirin sun yadda wannan addini addini gaskiya sun yadda addini gaskiya don da ba za su addinin gaskiya ba ne wani addini ne zai iya ba ɗan adam lafiya turawa sai yanzu suka gano ashe wanke hannu yana da muhimmanci yana tsara lafiyar ɗan adam yanzu har sun ware rana ɗaya a shekara rana wanke hannu wata ranar inda gano kowa ya shi wanke hannu bai haske da gaskiya na wo mace sai sai ga su zo suna cewa lalle a rinka wanke hannu ana so mutum a kowace rana ko da sau ɗaya ne ya tabbatar da ya wanke hannunsa muka ce ka fitil ko mutane wuri sa karu mutu da Allah ya ga mana wannan Qur'ani ya ayu allazina amanu idza kuntum ila salati fa la tunawu idan kuka zuwa wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku to fa su sun ce a nan so a kowace rana a kalla wanke hannu sau daya sai zai muke sallah a ranar sai bai muke wanke hannu a a kowace rana sai bai ake wankewa uku sau biyar mun san goma sha biyar muke wanke hannu a kowace rana wani addini ne ya koya mana wannan akwai wani bawan Allah ya yi gwamna a nan Najeriya Malam Abubakar ya yi gwamna ba Allah. Sai Allah ya jarrabe shi da wani ciwon baya. An kai shi Europe, an kai shi Ingila, an kai shi Amerika ya gagara warkewa. Ba inda ba kai shi. Daga nan likitoci suka ce yana yawan zama ne a ofis. Yanzu yanzu ne zama kullum ya fi tsayuwa. Wani ai ya hada da wani kiyamu na. Gwamna yana ban labarin sai ya tausaya mashi. yake zai fito ofis sun sa ta hajjare na tsaye yace wallahi ciwon ba sai da aka ba shi wani inji daga china ba ku rai aka ce rinka tsaya a kan inji inji zai rika girgina shi in akwai kashin da ya ɗanyi in an girgina sai koma da shi inji ya girgina shi ya kan da tashi Zan ba ta gagara ya ce mun yana cikin wannan bala'in sai ga wasu likitoci musulmai daga kasar Pakistan suka auna shi suka tabi duk rekoda shi suka duba suka ce wallahi duk likitocin da suka gama sun yi gare su abu da kawai za mu tambaye ka in ka ce ya kake in ban gane ya nake ba mana in za a kwanta ya kake kwanta ya ce ai da ka saukata sai suka ce to ga hadisin annabi ya faɗi yadda ake kwanciya ka a taurara har cewa ya shi ma cewa ya sai sai likitoci suka ce masu ga hadisi hadisin bara ibn azib ingantacci a da bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bara in ka je za ka kwanta fabbajin alashin kakal aiman ka kwanta kan tsagi cikin ka dama sai suka nuna masa yadda manzan Allah tana suna ke kwanciya ka kwanta a gefen dama ka lankwata hannunka ka ɗora kanka a kan hannu sannan ka ɗan lankwata ƙafafunka haka za ka kwanta ya ce da ya je ya rinka irin wannan kwanci da ta zo a hadisi ya ce wallahi bai yi wata biyu ba Allah ya warkar da ciwon bayan gaba ɗaya assalama wal islam Dada suwa suwaye su takan da mauke kamawa ta. da yan luwaɗi ko musulmi da baya na baya Wa salama wal islam yanzu za ku koyi da ana mana takarda ku daina shan taba taba tana kisa sigarin is ekila ko yanzu ba ta son lokaci ne mulkin muka san cewa mun nisance ta Qur'ani mai girma gaya mana adadin masu sosul Arab الذين يتبعون الرسول النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث dakata haka dakata haka dakata haka dakata haka dakata Allah ya fara mana aikin da annabi ya zo yi a duniya ga aikin annabi ya burhun bil ma'ruf yana hukunta su da abu mai kyau Wayan haƙun 'anil munkar yana hana su aikata munkari wannan shi ne aikin da annabi Muhammad yake yi mana sai ce wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta mana a tsayi ba da yake cewa a tsayi ba duk abin da a baki yana da daɗi baya cutar da jikin nan adam wannan shine a tsayi ba halal ne a lebo akwai daɗi a baki ko babu yana cutarwa tsayi ba farfesun kaza akwai daɗi a baki ko babu yana cutarwa tsayi ba yadda fish a baki a daɗi ko babu yana cutarwa tsayi ba ayaba ɗayibat tanjirin ɗayibat apple ɗayibat inabi ɗayibat ɗan wace da mai da yaji a hada shi da kan ɓarawo ɗayibat mata da taushe da tantakwashi da man shanu a kwance akwai daɗi a gaji ko babu yana cutarwa ɗayibat balangu ɗayibat ɗayibat ɗayibat تاتي ويحرم على جمهور الكبائر ويحرم عليهم الكبائر زي حرم جاموس كبيس زي كبيس أبن لها باكي بها لدي سنينا شجروا تابا سجاري أباكي أبا لدي أباكي أبا لدي هنا شجروا أبا لدي شجروا تازم حرامو ko wani da yana cewa sai na aka ga ba haramu a Qur'ani wai shi kira yace sai Allah ya ce ya ayu allazina amanu inna dansin wa mai filta wa mai zobe da ku ji Allahu akbar sai sabi ko a ta ni sai sabi ko shi ya ci wani yaji wani ya kiri ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mai gida ka sai zai ta zuri Allah ba hannu yake ran alba Allah ba ku ba wato mai tawa ni sai sai sai ce eh maulidi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta asai so tawa duk ne ka salamu Allahu akbar Allahu akbar sai sa he mun ga wanda zai gudu mu da ku sai sa he a Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi Allah ya amfana da mu da abin da ka karantar da mu Allah ya kara wa rayuwarka albarka yan uwa masu albarka umarnin da na samu da shu daga wajajen shugaba cewa mu kira wato mai martaba sarkin kabin da ya ga alhaji muhammad arzika ya zo ya gaisa da mutane kafin a ci gaba da wa'azi allah taimaki mai martaba sarki bismillah